Masoyanmu maza da mata, barka da zuwa mu kullum gida, wannan tasha tamu mai albarka, barkanmu da wannan lokaci, barka mu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu. A cikin shirin namu na yau za mu kawo muku wani sirri wannan idan kuka yi amfani da shi za ku samu biyan bukata kan abin da ake nema. Yau za mu yi bayani ne akan maganin sanyi na maza. idan lokacin ka ne ko lokacin ki ne na farko ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryen mu ta ka ne idan mun yi sabon bidiyo za ga da ku cikin gaggawa kar kuma ku manta da alamar like da comment ta ka ne zamu faɗa da bincike domin kawo muku magunguna da mun inganta kewar zamantakewar aure sannan da masu bukata ko kuma shawara ku ajiye mana comment ko kuma fatan alkhairi ko kuma kuna bukatar wani magani zamu dinga bibiyar tambayar ku kamar yadda muka faɗa muku kamar yadda muka fada muku yau mun zo da maganin sanyin maza jama'a tabbata an mana subscribe maganin sanyi na maza shi wannan sanyin gaskiya yana da wahalar jin magani domin ko waɗancan abubuwan da muka ambata a baya mutane da yawa sun jaraba kuma sun samu waraka da yardar Allah amma ga wasu wanda za a iya jarabawa na ɗaya ka nemi man habbata sauda da ɗan misira ko algeria ko imani ka gaure shi da man tafarnuwa original tare da man albanu albabunaj sannan ka rika shafawa sannan ka rika dafa ɗanyar citta jinja da kanamfari da ruwa kofi guda idan ya dafu sai ka sanya wancan man cokali guda a ciki sannan ka sanya zuma daidai gwargwado sannan ka sha barin ƙara maimaitawa ka nemi man habbatu sauda ɗan misira ko algeria ko himani ka gaure shi da man tafarnuwa original tare da man albabunach sannan ka rika dafa ɗanyar citta jinja da kanamfari da ruwa kofi guda idan ya dafu sai ka sanya wancan man cokali guda a ciki sannan ka sanya zuma daidai gwargwado sannan ka sha in dai sanyi ne kowane iri ne insha Allah za ka samu waraka sannan kuma ka samu ga wani kuma ka samu fur ka samu furen albabu naj ka rika dafa cokali guda kana sha kullum da safe insha Allah wannan zai wanke maka kodarka da mafitsararka kuma zai magance maka matsalolin ciwon sanyi jama'a a tabbata an mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu makullin gida taku ce